وأدخل الذين آمنوا Glad بكلمة خبيثة كشجرة بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس الناس تهوي إليهم وارزقهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم Allah ya taimaki ba ba wannan kaka ne ba Qur'ani na na والصلاة والسلام على أشرف المرسلين رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya kaddare mu a wannan wato ra'ayoyi daga cikin da muka ware gabatar da wuce kuma Allah ya kaddare mu da haɗuwar bayan na wannan na kuma da yaman na na ce ita ce wannan samu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 ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم صدق الله العظيم تو الحمد لله fatan الله شاكر الكريم to ba tare da ɓata lokaci ba lura da wannan waje namu ya riga ya amshakin mutane duk sun riga sun haɗu a wannan waje yanzu za mu ci gaba da program kamar yadda aka saba to muna farin cikin mu a wannan waje kuma muna farin cikin sanar da 'yan uwa musulmi cewa wanda a ƙarƙashin shi muka haɗu a wannan waje ya riga ya iso shine ustaz adam muhammad Ahmad Dada Sogai a karwakullah muna maka barka da zuwa. To sannan kuma shi wanda zai gabata mana da wannan lacca Allah ya kaddari ya riga ya iso wato shine Ustaz uh, Ustaz Abdulsalam Abubakar Jega Allah ya riga ya iso da shi a muna maka barka da zuwa. sannan wanda zai zama moderator a wannan waje a yanzu lura da waɗansu dalilai da suka taso na gaggawa shine wato shaƙin malamin da namu shine aliyu rashid makarfi allah ya sa ya riga ya iso akarmakumullah muna maka barka da zuwa sannan sannan yanzu bayan haka muna ƙara farin cikin sanar da 'yan uwa musulmi cewa wanda zai zamanto alarama a wannan waje gashi har ya karanta mana alkur'ani mai girma shi ma ya riga ya iso shine ustaz yusuf shu'aibu sambo ya riga ya iso aka kula muna maka barka da zuwa sannan kuma a jerin dai haka din akwai shi shugaban taro wannan hamshakin ɗan kasuwa da muke tare da shi a wannan waje muke aiki ka'in da na'in da shi Shi ne alhaji umar hamza shi ma ya riga ya iso to kuma dai kamar yadda muka gabatar da bayanai akwai shi Dr. hafiz abubakar riba muna nan tare da shi a wannan waje ya riga ya iso aka rama kuma muna maka barka da zuwa sannan a gaba da shi akwai Dr. shi ma idris suleiman abu shuraiha muna tare da shi shine mataimakin shugaban majalisar malamai na naija wanda jiya ya iso wannan waje gashi shi ma ya sake halarta muna maka barka da zuwa to lura da abubuwa sun yi yawa ga mutane nan daban-daban malumanmu amma har yanzu dai muna sanar da shugaban majalisar malamai na jihar inugu wato ustaz ibrahim ugo daga jihar inugu jiya ya zo nan wajen yau ma gashi ya zo muna maka barka da zuwa eh, shugaban majalisar malamai na inugu to lura da lokuta ba za mu samu damar gabatar da kowa da kowa ba muna ma malumanmu barkanku da zuwa wannan waje da alarammominmu da 'yan uwa musulmi masu sauraro muna musu barka da zuwa wannan waje ba tare da ɓata lokaci ba za mu miƙa abun magana ga shi moderator domin ya gabatar mana da muhabir a yanzu muna fatan allah ya taimake su Allah ya ba su nasara Allah ya lankwanta musu alkhairai a cikin gabatar mana da wannan muhadara da za su yi wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Thank you.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 wacce take da albarka da tsohon tarihin da ba za a manta da shi ba makarantar malaminmu a sheikh adam muhammad ahmad gada soge da ke cikin birnin jos wanda ya saba shirya waɗannan wato mahadarori masu fa'ida a wannan lokaci mai albarka muna yi malam addu'a Allah ya saka masa da alheri na samu umarni daga shugaban matasa na ƙasa ya ce min lalle lalle yau ni zan zo mu gabatar da wannan abu saboda akwai takardar da ya kamata ni in zo in gabatar Allah ya sa bana kusa na aiko kuma na ba da haƙuri da cewar ban ƙara so ba na yi wata tafiya to yau kuma sai ya zanto abokina ne zai gabatar shi kuma baya nan aka ce to ni kuma in zo in gabatar don haka da ni da ku da malam da zai gabatar ubangiji Allah ya taimake mu kafin in faɗi wannan kalmomi a takaice saboda lokaci da mahimmancinsa da kuma ƙosawa mu ji abin da malam zai faɗa ina ma kowa maraba da zuwa musamman ga manya-manyan shugabannin malamai da aminena da 'ya'yana eh ga 'ya'yana nan daya daga ciki da kuma babanmu nan su madan ibrahim ugo kaga shi da yake tsufa ya fara kama shi da su dr idris suleiman to allah ya saka muku da alheri shugaban makaranta alkur'ani wanda allah ya mai baiwa kuma wanda muke son shi yake son mu Hafiz Abubakar Ruba muna mai fatan alheri Allah ya saka mai da alheri. Duk wanda ya zo na ina roƙon Allah da ni da ku da iyayenmu da masoyinmu, Allah ka tara mu gidan aljanna. Shi wannan mai gabatar da lecture ba kankanin daɗi na ji ba ina zuwa ya jini ne zan gabata sai ya ce min dan Allah na yi maka wani laifi ina gudun kakka faɗi laifin nan anan dan in ka tashi gabatar da ni kakka ce komai na ce a'a na yafe maka ba zan faɗa ba sai mun koma gida saboda zuwa gida na ya gaya matata cewar na mai hanya ko shi ke to na bari ne to Allah ya saka da alheri wannan duk cikin karatu ne wannan duk cikin karatu ne saboda haka iyaye na abin da ke so nuna mana wannan bawan Allah ba mu cika san mai ta yabon mai ta faɗin abubuwa ba amma Allah ya masa baiwa da zu shugaban majalisar malamai ya ambata kuma amini na ne kwarai da gaske amini na ne na kusa da kusa Allah ya mai kyauta ya mai baiwa wannan malami shine Sheikh Abdulsalam Abubakar Jega ɗaya daga cikin arzikin da Allah ya ma jihar Kebbi akwai wannan bawan Allah ciki kamar yadda Allah ya ma jihar Lagos albarka da ɗana a ciki yana kokari gashi bana an tura ne gashi nan ai baban shi amini na ne sosai saboda haka ina fatan Allah ya saka muku da alheri malam kowa ya san shi mazaunin garin Jegani kuma yana da shugabanci a mataimakin shugaban matasa na ƙasa na biyu sannan kuma shine shugaban matasa na jihar kebbi ɗaya daga cikin masu wa'azinmu na ƙasa kuma ɗaya daga cikin masu muhadararmu na ƙasa ɗaya daga cikin masu tafsiri na ƙasa malam abdulsalam an haife shi shekaru da dama kusa da shekara hamsin da suka gabata yana da iyali da yawa a gida yana da iyali allah ya azurta shi da mata masu kirki masu tsafta masu mutunci masu iya girki to mala abdulsalam Allah ya masa baiwa mai yawan gaske kuma ina baka hakuri dai da ce maka ba zan faɗi wannan abu ba na fasa insha Allah dama laifi ya mun yaje haɗan da matata to amma insha Allah ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya lankwanta mai alheri ya faɗa mana abin da zai taimake mu abin da malam zai mana magana akwai kaulin da ake ta maganganu a kansa kun san muna cikin wani zamani mai haɗari musamman mu mazauna Najeriya Kuma mazauna Najeriya arewacin Najeriya ina faɗin wata magana idan na faɗe ta wasu ba sa jin daɗin ta wallahi tallahi bai wadda Allah ya ma yarbawa a ilimin boko da na addini ba kankanin ilimi ba ne. to amma ba sa irin waɗannan abubuwan namu saboda su ba soyayyen mu ne a boko a boko ma tun 1886 tura suka shiga wajensu sai da suka shekara ɗari suna karatun boko sannan muka fara shi amma in muka tashi maganganunmu abubuwan ba sa kyau ƙauli guda da ake yi saki uku cikin kalma ɗaya ai magabata ne idan aka yi magana yanzu idan motarka ka ta lalace aka ce ina baka nake wallahi akwai baka nake na duba in ya abin da yake yi shugaba zai ce maka wannan ba aiki na bane na ruwaya ne zai ce a'a wannan ai buga aka yi fanalbita ne zai ta da wuri kowa da wurinsa to da yake karatun fiqihu yana da wahala shi wannan aminin nawa Allah ya hore mai fiqihu da yawa akwai masu zagin ilimin fiqh saboda yana da wahala karatu kuma shi karatu ne wanda yake da tushe ba a yin shi ka san ka kunna kwamfuta ka yi browsing ba za ka gane ba dole sai kai bayani me kake so a yi maka to sai a tattara sai a hada hadda mazhaba ma sai a zaga saboda akwai masu mazhaba da ba su da mazhaba akwai yan kungiya da ba mu da kungiya kuma suna da shugabanninsu kuma suna da mazhaba da suke bi sai su soke ta yanzu sai wani ya ce ai suna bin malikiya yanzu ga malam abakar ruba Allah ya mai baiwa da yawa akwai alarmun da an ka kira shi kace ka zo kai karatu da kira'a warshu shi tunda ya so mu haddasa har ya zo karshe yau da hafsu yake karatu amma kan malam abakar ruba zai yi maka riwaya goma sha biyu ko riwaya takwas ba wacce bai santa ba to tunda ka san akwai na gaba da gabanka don Allah jama'a mu rika girmama waɗanda Allah ya girmama mu saurari abinda da malam zai faɗa mana akan kauli gudanar da ake akan saki uku yanzu na ce da wani Allah manzo kai karatu da warshi na ba shi wahala da hafsu ya iya to sai ka ce bai fahimci Qur'ani ba wani wai shi iya bai iya hafsu ba to wannan hafsu shine tsarin sa kamar shine mazhaban malikiya ni in ka ce maka fatawa a wajen malikiya ban zauna na koye ta da yawa ba sai dai tambaya in ci to wannan malaman sun yi kokari shi ko malikin din da ake taɗi shekara 93 ne tsakanin shi da annabi Muhammadu. kuma a Madina yake amma wani wallahi yana bauchi wani yana yana jos wani yana kaduna ko madinan bai taɓa zuwa ba amma yana musu na yana cewa wai abin da suke ɗin na ma ba daidai bane wai sai ya rinka haɗuwa da wanda suka haɗu da sahabbai da wanda suka haɗu da tabi'ai amma yana musu cewa su ba su fahimci addini ba shine fahimci addini to ina roƙa ma malam fatan alheri malam Allah ya taimake ka Allah ya baka nasara Allah ya baka nasara Allah ya baka nasara jama'a za mu saurara za mu ji abin da malam abdulsalam abubakar jega zai yi kuma malam yana da lokaci duk da yake ban tattauna da suna ji lokacin da zan shi ba amma lokaci ya yi awa ɗaya ne to in lokaci ya kusa zan maka bayani sai ka nemi wurin kwana ka kwana ta san dai mu da kai ina fatan allah ya baka nasara kuma idan an gama za mu nemi aliki daga mutane muna su don allah akwai damuwa lokacin da aka ce kai ne moderator wani lokaci gudu a baka lecture saboda idan aka ce za a baka lakca in kai lakca ka gama kenan amma moderator kana iya samun mutum talatin ce za su yi magana kuma a ce mutum biyu za a ana yin hako ba a yi dr idris saboda haka don allah mu yi haƙuri wanda muka ga suna da rabon za su yi magana sisi allah ya bada sa'a malam za ka tafi daga nan har zuwa awa guda ubangiji shiga cikin lamarinka allah ya baka taimako kuma abin da zai faɗa ɗin nan allah ka tausaya mana Allah ka ba mu mafita wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

saurara a'udhu billahi as-sami'il ba'd assalamu alaykum wa wa barakatuh a kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar wannan amini nawa ni ba zan ce komai ba akan abin da ya faɗa kowa dai ya ji abin da shugaban majalisar malamai ta ƙasa ya faɗa a kansa a ɗazu kaga wannan abin da Malam ya faɗa kowa ya je ya saurara to kun ga ba zan dawo in ce in bi abin da ya faɗa a kaina ba abin da ya daidai Allah ya bashi lada abin da ya kuskure kuma Allah ya gafarta masa to kamar yadda aka ambata a takaice kun san jagoran mu shugaban majalisar malamai ta ƙasa a sheikh muhammad sani ya jingir ya tarbiyyantar da mu ya koyar da mu idan aka zo ilka'in abu to a takaita dogon bayani a je kai tsaye akan abin da ya haɗa mutane wannan takarda wadda ta kai ga hannunsu ga yanan abin da mai rubutu ya rubuta alƙaulun raji ittifaqu a'immatul fatwa ala luzumi iqa'i talaqi thalas fi kalimatin wahida magana wadda an rajiha shine ittifaqi na shugabanni na fatawa a kan cewa idan mutum ya saki matarsa saki uku cikin kalma ɗaya to me hukuncin wannan shi ne za a tattauna aka kai insha Allah to na farko idan muka diba bayan bismillah alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqa adh-dhakara wal untha dukkanin godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin halittu wanda ya halicci namiji da mace alƙa'il fi muhkami kitabi Allah wanda an mai faɗa a cikin kyautataccen littafinsa Allah yana cewa wa in arattu mustibdala zawjin وآتيتم وآتيتم لهن حجارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ منكم to Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa idan ku yi nuhin musanya mata bagiran wata mata kuma alhali kun baiwa ɗayansu dukiya wadda take mai yawa Allah ce kada ku karbi komi daga gare su Allah ce za ku karbi wannan abin buhutanan wa isman mubina akan kiran ƙarya da laifi wanda yake bayyananne Allah ce wa kaifa ta'khudunahu ta yaya za ku karbi wannan abin da kun ka ba matan ku na sadaki wa qad afda ba'dukum ila ba'din gashi sashen ku ya zartu zuwa ga sashi kun sadu da junan ku wa akhadna minkum mithaqan ghalira wal qailu aidan Allah ya faɗa kuma at-talaqu marratan at-talaqu marratan hmm. fa in Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a marata, saki wanda yake halatta ga mutum ya mai da matarsa idan ya aukar da shi Allah maɗaukakin saki ya ce kashi biyu ne fa imsakun bi ma'ruf lokacin da ka saki matarka saki ɗaya ko ka sake ta saki biyu to ko dai ka rike ta da kyautatawa aw taslihun bi ihsan ko ka rabu da ita da kyautatawa wassalatu wassalamu ala nabiyil karim tsira da amincin Allah su tabbata ga annabi wanda yake mai girman daraja alladhi qala wanda ya faɗa fi ma rawahu abu hurairah radiyallahu anhu a cikin abin da abu huraira da Allah tabbata gare sa yace qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa yace manzo Allah ya ce abubuwa guda uku gaskiyar su gaskiya ne banancin su bananci ne annikahu wa talaqu war raja manzo Allah ya ce aure da saki sa'annan da mai da mace saboda haka ko da wasa kace mutum ka bashi ɗiyarka, ko ka bashi wadda hake walici to a ka'ida shari'a ta zama matarsa Haka nan saki ko da wasa kace ka saki matarka saki ɗaya ko saki biyu ko uku ta saku haka nan raja'a in ka ce ka mai da matarka lokacin da kaskar rabu da ita to ko da da wasa kake yi to wannan matar taka a shari'a ta, ta dawo rahul arba illa nasa'i wa sahul hakim wa fi ta a cikin wata ruwaya libin addimin wajihin da'if amma ya zo ta huska mai rauni a talaq wal itaq wan nikah bangaren abin da ya shahi saki da ɗiyauci da abin da ya shahi aure وعلى آله وصحبه الذين تعلموا عشرة الزوجية من مجلسته صلى الله عليه وسلم وطبقوها كما علمهم والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'd bayan haka faqad ja'a talab nema ya zo min ra'isi lajnati shabab daga shugaban kwamitin wa'azin matasa li jama'ati izalatul bid'a wa iqamati sunna allati assasaha al-marhum a sheikh Ismail Idris bin Zakariya al ra'isi Jos Najeriya, Ustaz Murtada Malai Idris رئيس لجنة الشباب لهذه الجمعية مباركة أن أقدم رسالة وجيزة حول حكم إيقاء طلاق الثلاث في كلمة واحدة saboda haka na samu wannan umarni ta ɓangarensa ya yi magana ɓangaren abin da ya shafi hukuncin aukar da saki uku cikin kalma ɗaya wa kuntu fi bidayatil am na kasance a harkon lamari a taraddadu wa uqaddimu rijlan wa uakhiru ukhra lokacin da labari ya zo min to na kasance dai ina turaddidi haka in sa ƙafa guda gaba in mai da guda baya fatazakartu qawlan nazim sai ni tuna magana wani wanda ya tsara wasu baitutuka ce sa'alani iyahu man la buddali min imtithali su'ulihi almutamathil fa qultu ma ajazi wa ma wa ma ishfaqi mu'tamidan ala qadiril baqi saboda haka kaga umurni ya zo ta bangaren wanda ban iya saba masa to amma dai duk da haka na roƙi Allah madaukakin sarki Allah ya min gudunmuwa wa samaitu hadhihi risala alqawlur raji magana wadda an rajaha ittifaqu a'immatul fatwa ittifaqin malamai na fatwa mu ji wannan da kyau malamai na fatwa domin ba kowane malami an na fatwa ba ala luzumi iqa'i talaqi thalas fi kalamatin wahida akan ya lizimci duk wanda ya saki matarsa saki uku a cikin kalma ɗaya to ya zama saki uku fallaha subhanahu wa ta'ala as'alu kenan as'alullah subhanahu wa ta'ala ina roƙon Allah mai tsarki da ɗaukaka an yu'inani fi hadha al-bahr al-mutalatib alladhi yas'ubu li mithli an yuballigha sahilahu wa ma ra'aytum fiha min zalalin wa khatawatin wa hafawat wa minni wa min ash-shaytan wa la hawla wa la quwwata illa billah wa qad hawat hadhihi al-ujala wa jiza an-nuqat ga abinda a cikin takarda at-tamhid ta'rifu talaq lugatan wa silahan anwa'u talaq fi al-islam iradu al-ahadith allati zahiruha anna at-talaq ath-thalath wahida فهم فهم السلف الصالح من الفقهاء والمحدثين لهذه الأحاديث الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة التي تشير على وقوع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة زامو تعريف سكي قالوا إصطلاحي sa'annan nau'ukan saki a musulunci za mu zo da hadisai waɗanda zahiran hadisai in kaddiba yana nuna in mutu ya saki matarsa saki uku cikin kalma guda to guda ne to sai mu kawo kuma fahimtar salaf magabata na malaman fiqh da malaman hadisi ta ɓangaren abin da ya shafi waɗannan hadisan sai hadisai waɗanda an karoito daga annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai waɗanda ke nuni akan cewa duk wanda ya saki matarsa saki uku cikin kalma ɗaya to saki uku ne at-tamhid shara Allah ta'ala talaqa fil islam Allah ya shar'anta muna yin saki a cikin musulunci ka wasilatin li'ilajil mashakil zawjiyya ya zan wata hanya ce na magance wasu matsaloli na abin da ya shahi ma'auratayya hina la tanfa'ul hulul ukhra lokacin da wata hanya ta awalwale matsaloli ba ta yi amfani ba saboda haka saki a cikin musulunci yana da hukunce-hukunce daban-daban hakika addinin musulunci ya ba da dama da cewa mutum ya mai da matarsa bayan ya sake ta saboda haka ya sanya musulunci saki uku daban-daban kuma kowane saki yana da hukuncinsa yana da iddarsa wadda take filla-filla wadda take ta saba ma dukkanin wani tsari na mutum ya zo da irin wannan saboda haka abin da a tushe a cikin aure lalle shi wani kulli na wanda yake na tuttu ba wanda ake sama lokaci ba sai dai tare da samun saɓani ta ɓangaren abin da ya shahe ɗabi'u da al'ada da abin da ya shahe masluhohi waɗanda suke da yawa yana yiwa su sadu zuwa ga rashin yiwa a rayuwa tsakanin ma'auratayya guda biyu saboda haka sai an ka shar'anta saki domin ya zama kamar magani na ƙarshe lokacin da an ka bi kowace hanya ya zan zamantakewa ta aure bata ci gaba ba saboda haka wannan dai saki yana kasancewa bayan dai an yi ta ƙoƙari yadda za a yi a gyaranta zamantakewa aure wa mu sani wala ya farahu shaitan shedan wa da kuka sani bai farin ciki ka farhi ala talaq kamar yadda yake farin ciki idan mutum ya saki matarsa imam muslim ya roito daga jabir yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna iblis lalle shedan ya ba wa arshahu ala alma yana aza kujerarsa ta mulki saman ruwa summa yab'athu sarayahu sannan ya aika rundunoninsa a cikin duniya su watsu fa adnahum minhu manzilatan wanda ya kusanci gare ga matsayi a awamuhum fitina wanda ya girman fitina al'umma ya ji'u ahaduhum hadisin na nan cikin sayu muslim imam muslim ma ya gina babi wa kana arshuhu alal ma saboda haka idan marici yayi wannan babban iblis ɗin duk zai kira su sun je aiki sun dawo a lokacin da suka dawo fa ya ji wa adum sai ɗayan nun, ya zo fa ya kula ya ce fa'altu kaza wa kaza ai na je na aikata kaza da kaza fa ya kula sai ya ce ma sana'ata shay'an baka yi komi ba qala ya ce sun mai ji wa ahadum wani ya daga hannu fa ya kula sai ya ce fa'altu kaza wa kaza na je na yi kaza da kaza fa ya kula ya ce ma sana'ata shay'an baka yi komi ba qala ya ce sun mai ji wa ahadum wani ya zo fa ya kula ya ce ma taraktuhu wannan shedanin sai ce ai babban wani ba hatta farraqtu bainahu wa bain imraati ai sai da ne raba sai da ya raba tsakaninsa da matarsa qala ce, fayudnihi minhu sai ya kusantar da shi wa ya kula Ni'ima anta ma dalla da abin da kai wata ruwaya ma ta nuna zai sa masa hulla ta kambe daga ran da ce kai ka zama babba ka koma zuwa aiki ka zama babban dan majalisa to kaga shi babban abin da shi dan ka farin ciki da shi a duniya wannan zai zo ya ce na zuga wane ya kashe wane ya ce baka yi komi ba na zuga wane sai da ya luwaɗi ya ce baka yi komi ba na zuga wane ya yi zane ya ce baka yi komi ba sai na ƙarshen idan ya ce ya zuga wane ya saki matarsa sai ya ce to kai kai abin da za a girmama ka saboda haka talaqu lugatan saki ga lugga fa huwa ma'khudun min qawlik an ciranto wannan magana daga fadakka a talaqtun naqata fantalaqat kana cewa ka saki taguwa raƙuma ta ta idza arsaltaha min iqalin aw qaidin idan ka sake ta ka baye daga abin da ya shahi gindi wanda aka daure ta ko wani mari haka wanda ake daurewa fa kullu zati zawjin muthiqatun inda zawjiha saboda haka dukkanin mace ma abuciya miji to kamar ɗaurar rata wajen mijinta fa'iza faraqaha atlaqaha min wuthaqihi saboda haka idan ya rabu da ita to ya sake ta daga wannan ɗaurin nahi thumma farraqu bainal harakat malaman luga suka rarraba tsakanin lanin fi'ilin naqa wa fi'ilil mar'a wal aslu wahidun wa qalu suke cewa talaqatin naqa bi fathin lam wa takhfifihi wa qalu talaqatil mar'a bi min lam wa qalu atlaqatin naqa wa talaqatil mar'a wasilahan a shari'a kuma huwa halul isma abinda ake ce masaki shine walwale kulli al ah, tsari al munaqida baina zawjayn wanda yake abin kulla tsakanin ma'aurataya guda biyu wa hadha amrun ja'alahu Allah ta'ala bi aidil azwaj duna zawjat saboda aka saki Allah ta'ala ya sanya shi ga hannun maza amma banda ta bangaren mata sai anwa'ut talaq kashe-kashen saki a talaqur raji'i akwai saki wanda ake ce saki raja'i wanda kana da damar ka mai da mace huwal asl shine tushi na biyu a talaqul ba'in bai nuna sugura akwai saki ba'ini wanda in kai ka nisantar da batakka amma nisan ta suwa ce wadda take karama at-talaqul ba'in nuna kubra akwai saki ba'ini ka nisantar da ita kuma nisan ta suwa wadda take babba sai al-khul'u saki wa huwa talaqu bi'iwadi shine mutum ya rabu da matarsa amma da wata musanya wadda za ta bashi na gaba at-tafriq akwai rabuwa tsakanin ma'auratayya guda biyu bi qada'il hakimi aw al-hakamaini da hukuncin alƙali ko masu hukunci guda guda biyu to a talaqur raja'i wa hukmuhu sai saki raja'i da hukuncinsa. a talaqur raja'i saki raja'i huwa talaqus sunna al ma'dhun fi shine saki wanda sunna ta annabi sallallahu alaihi sallama ta karantar da mu wanda anka bada dama in lalura haka ta kama ayi wa huwa iqa'u ma duna thalas shine mutum ya aukar da sakin da bai kai uku ba fi madkhulin biha ga wanda ya sadu da ita bi gairi akhdhi shay'in ba tare da ya karbi wani abu min al-iwadi na abin da ya shahi musanya wa fihi a to cikin saki da jai akwai hukunce hukunce idan mutum ya saki matarsa sakin da bai kai uku ba na harko yamliku zauj miji yana da iko an yuraji a zaujatahu ya mai da matarsa biduni ha ba tare da ta yadda ba wa biduni akadin jadid ba tare da an sake kulla aure ba aw maharin jadid ba tare da an yi sabon sadaki ba ma damat fil idda matukar dai tana nan cikin idda qala nazim mai fada fada fi ashalil masalik yace li zawjaha fi iddatin bilanqida irja'uha bi bi gairi izinin aure ba malamai asalul misali yace li zauji ya halatta ga mijin mace wanda ya sake ta saki ɗaya ko saki biyu shi iddata in dai tana cikin idda bai lanƙiza idda ta ƙare ba irja'uha ya da matar bi gairi izinin ba ta da neman izinin ta ba aure za ko yaddata saboda haka yace mai shi ta ta mai su ba maganan mahaifiyarta ko mahaifinta wai su ce ba ta koma wannan bakin gida in ya ce ya mai su a ta mai su kuma ko aure nawa an kai an yi aure cikin aure saboda haka kowa ya shiga taitayensa na gaba la juzu lizauj in mutum ya saki raja bai halatta ga miji an yi kuri min baiti ya fitar da matar daga gidansa wala ya juzu laha bai halatta ga ita an ta kharuja ita ma ta hita liyabqa kilahuma bi jawazil akhar kowane zai zauna yana makautaka da wani muddatul idda lokacin idda fala'alla qurbuhuma zai yi kusancin su yudisu ba'da zalika amran zai ya farar da wani lamari saboda haka rayuwa sai ta koma mafi kyawun abin da ta kasance Allah ya umarni da wannan Allah ce la tukhrijuhunna min buyutihinna la tukhrijuhunna min

ko ko kai uba wanda kaddara ta gitta an ka saki ɗiyarka saki ɗaya ko saki biyu ko ke mahaifiya ku saurara ku ji umarnin Allah Allah ce la tukhrijuhunna kada ku fitar da su min hinna daga gidajen nan nasu wala ya kharujuna su ko kasu hitawa Allah ce illa an yati na bi fahishatin mubayyana sai in sun zo da alfasha bayanan na malaman tafsiri dai sun yi bayani mai tsawo anan wa tilka hududullah Allah ce wancanan ka da kun ka ji a dokoki na na Allah wa ya yata'adda hududallah duk wanda ya dore ketare iyakoki na Allah faqad zalama nafsahu ya zalunci kansa la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da zalika amra saboda haka wannan shine asirri an ka ce ta zauna gidan gidan ta yi ta yi idda kaga an danganta gida ga su mata aka ce la hunna min buyutihinna tare da cewa gida kuma ga galibi abinda an ka sani mallakar miji ne ko ba haka ba shi ya gina abin sa saboda haka dan mace ta rayu a cikin rayuwa wadda take kyaukyawa ba za ta nemi hita ba amma in ta shiga hanya ta aikata alfasha wajen magana ko aiki to nan babu abin da ya shahi hikima na ta zauna a cikin gidan saboda haka ta fita shi saboda haka mace wadda take tana alfasha nau'ukan alfasha ko tana zage-zage ko tana cikin cin mutunci ko kullum sai an raba fada a gidan saboda ta ga an sake ta a wannan lokaci kun ga lahirsa alaiha ba ta da kwaɗayin a ci gaba da aure wala khaira fi baqaiha babu alkhairi cikin wanzuwar ta a gidan na uku idan mutum ya saki matarsa saki da jayi in ɗayan ma'auratayya guda biyu yar rasu a wannan lokaci tana cikin idda to ɗayan zai gari ɗayan ɗayan zai gari ɗayan saboda mai auratayya tana nan ta ɓangaren abin da ya shafi hukunci inda tana cikin idda na gaba saki raja'i yana ƙarewa na idan idda ta ƙare, saboda haka kaga mutum zai yi gaugawa yayi mi ya mai da matarsa yayi ƙoƙari ya maishe ta a gidan mijinta amma kuma lokacin da idda ta ƙare to shikenan za ta koma sakin ya zama ba'ini amma ba'ini sugura yana da hukunce hukunce wanda ya saba saki da ja'i saboda haka asali ga shi saki ya kasance dai saki ɗaya kuma saki raja'i duk abin da ya ƙaru a kan ɗaya to mutum ya wuce wuri kuma an hane mu akan haka sa'an nan mutum yana iya sakin matarsa yana cikin rashin lahiya na mutuwa saboda miliyoyi harrima haminal miras Don ya haramta mata gado to wa huna au aujaba shar'u laha an tarisa walau ba da mamatihi in mutu yana cikin rashin lahiya wanda ana ganin bai iya tashi yana so ya hana mata gado dama akwai ɗan tsami tsakanin su sai ya ce ya sake ta to ba a yadda ba ko ka mutu wannan lokaci sai ta gade ka to Allah ya kare mu daga saki sai na biyu saki ba'ini wanda a karami shine mutu ya saki matarsa gaba ne ya yi dukuli da ita aya wadda ta iyakance muna wannan hukunci ita ce aya ta cikin suratul azab aya ta 49 a alarma فما لكم عليهم من عدة تعتدونها فمتعوهن وسبحوهن سراحا to kun ga muna takaitawa na shi na mun ka kawo lamba aya aya ta arba'in 49 kowa ɗaya zala ya san hasara sai a koma can na biyu saki akan abin da ya sha dukiya miji ya bata wani abu shine ake ce mahuli shine saki akan dukiya wannan saki na baya ni domin mi kada ya kasance ya karɓi kuɗi gare ta sa'annan kuma ya ce ya maishe ta saboda haka da ya karɓa karba kenan ta yi. haka in intihaul idda qabla al muraja'a yaj'aluha ba'ina in iddan mace ta ƙare wadda ka saka saki ɗaya ko saki biyu baka maishe ta ba to a wannan lokaci saki ba'ini na na hudu yana yiwuwa yumkinu liman banat bainuna sugura yana yiwuwa ga duk wanda ya nisantar da matarsa nisantar su a ƙarama ya maishe ta bi akadin jadid a sake ƙulla aure wa maharin jadid wannan shine bambanci tsakanin saki jaki da saki ba'ini mm. ba'ini wanda abbabba da ba'ini wanda yake ƙarami. saboda haka wal ba'i bainuna kubura la tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghayra in dai ba'ini na wancan babba yayi mata saki uku ya rohe koha gaba dai mm. to ba ta halatta gare sai sai sai ta aure wani miji sai na gaba saki ba'ini bainuna kubura. wannan huwal uquba al kubra wannan wani ladabi na babba liman asrafa fi tala ga duk wanda yayi sakaci ya wuce wuri wajen bangaren saki saboda haka mace ta haramta gare sa sai ta auri wani miji ai kaga ai masa ladabi ko ko ba haka ba kana aure da matarka shekara goma ko shekara 20 ka yawa ta wajen ta bata ma wai ka ce ka sake ta saki uku kai dai kaga dai gaskiya baka mutunta ba ko ba haka ba to sai ai ma ladabi ka san kowa yana kishi ya ga wani da matarsa to sai ta ce ta aure wani kuma sai ya zauna da ita sa'an nan ta dawo gobe wani shi kaga ai mai ladabi ko ba haka ba to Allah shi kare mu saboda haka faqad harumat alaihi hatta ji zaujan akhar nikahan kamila yuqsadu bihi al-ma'isha fa in mata aw talaqaha yajuzu lizawjil awwal an yuraji'aha saboda haka in ya kasance wannan mijin da ya aure ta ya rasu ko ya sake ta to ya halatta ga mijin harko ya maishe ta saboda haka saki uku a cikin majalisi guda ɗan mutu ya haka to ya wuce abin da Allah ya shar'anta masa ta ɓangaren karantar sunna domin Allah ya ba da labari saki wanda ake muraja'a biyu na Allah bai ce tsalkata ne ba kuma Allah ce la ta dalila Allah yudisu ba'da zalika amra saboda haka talaqus salas wanda ya saki uku qada hadal amal wannan guri da ake nema gare ya yanke he gaba dai sai khul'i gashi nan abinda dai nake bukata mutane su yi hankuri mu ce can gaba al ahadithu allati zahiruha hadisai waɗanda suke abinda az-zahirin ta anna talaqa salas wahida zahirin hadisan in ka diba to saki uku cikin saki uku cikin kalma ɗaya zahirin an gane ko to zai nuna guda ne amma a bambanta idan muka koma wajen malaman usulul fiqh akwai bambanci tsakanin annas da zahirun nas mu gane wannan dan duwan ga yan birkice birkicen ga da ka gani mutum wai ya gane karatu ko bai gane shi ba dan bai iya bambantawa tsakanin zahirun nas da annas duk rikicin gada haka ji ana cewa a ce malikiya ta saba ma hadisi billahi lazi in ka zauna da shi mai faɗin wannan magana ka ce bambanta ma shin nassi an ka saba ma ko bahirun nas ima eh, mai wagga tambaya sai zuwa ya karyo masa amma ka ce mai kai malikiya gada kake magana ina na an ka saba ma abinda ake ce da shi annas nassi malaman usulul fiqh sun kace shine la yahtamilu illa ma'anan wahida. bai dauka komi in ba ma'ana guda ba shi ko zahirun nas yana dauka akthara min ma'anan yana iya daukan ma'ana biyu yana iya daukan ma'ana uku yana iya daukan ma'ana hudu yana ba ta an fahimta to wannan muna magana akan cewa in ka dibi zahirin waɗannan hadisan zahirin su zai nuna ma saki uku cikin kalma ɗaya saki guda ne imam muslim ya roito daga Ibn tawus daga babansa daga abdullahi ɗan abbas kana talaqu ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa abubakar wa sanataini min khilafati umar talaqu thalath wahida fa qala umar ibn al-khattab inna an-nasa qad ista'jalu fi amrin kada kanat lahum fihi anatun falau amdaynahu alaihim fa amdahu alaihim nabiyyu anna aba sahaba qala ibn abbas inna ma kanat thalath ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tuj'alu wahida wa abubakar wa thalath min thalathin min imarati Umar qala abbasin Abbas na'am to waɗannan ruwayoyi sune guda biyu waɗanda mun ka takaita to sai mu koma fahimu salafus salih min al-muhaddithin wal fuqaha li hadhihi al-ahadith wal ana nantaqilu ila jaddati as-sawab fi fahmi hadhain al-atharain ala ma qala salafus salih tahta kitabillahi wa sunnati rasulih wa hadi ashabihi wa lahum ala dhalika ajwibatun adida mufassala fil mutawwalat saboda haka malaman fikihu da malaman hadisi waɗanda suke magabata sun tattauna akan abin da ya shahi waɗannan hadisai akwai maganganu waɗanda suke daban-daban in ka karanta mutawwalat manya-manyan littafai wa amma talaqu thalath fi kalimatin wahida amma a aukar da saki uku cikin kalma daya fa innahu yaqa'u indal jumhur mu kiyaye wannan kaida mafi yawan malamai na duniya sun tahi akan cewa in mutu ya saki matarsa saki uku cikin kalma guda ya au mufarriqan aw majmu'an daban-daban kai daya can ka sake daya sa'annan ka sake daya kaga sun zama uku ta haramta gare ka ko haɗawa kai lokaci guda kai yaɓa mata uku to shikenan dai ta haramta gare ka ina fata an gane wa huwa allazi alaihi al'amalu salafan wa khalafan kuma wannan magana in mutum ya saki matarsa saki uku cikin kalma ɗaya saki uku na wannan magana ita ce wadda take aiki yake akai salafan wa khalaf magabata na da salafus salih wa khalaf kuma da waɗanda sun ka biyo baya min khilafati umar tun daga zamanin sayyidina umar da waɗanda sun ka biyo bayansa kai wa huwa kadhalika indal a'imma al arba haka na wajen malaman fiqh guda hudu an gane ko mazhabu abu hanifa wa malik wa shafi wa ahmad bin hanbal wa huwa al asah fi madhahibihim inda ashabihim kuma wannan shine gani su ma suna fatawa akan haka cewa kana iya mai ta. wa inda na to abu mumu annal imama annal imama ibn qayyim shaykhihi ya ibn qayyim da malamin sa shaykhul islam ibn taymiya imama hakki min ahli sunna ai shugabanni na na gaskiya kuma suna cikin ahli sunna kuma littafan su a mu suna daga cikin mayan littafai sai dai mu ha sai dai mu ha ba mu rataye da su ba a kowace mas'ala ina fata an fahimta saboda haka sananne ma mun saba da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da almajirinsa Ibn al-Qayyim ga wasu mas'aloli kaga ai daga cikin fahimtar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah in mutum ya bar sallah da gangan bai ranka ta bai ranka in ka bar sallah da gangan fahimtar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah bai ranka amma mu malikiya ana ranka kuma hadisi na nan Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya manna ma an salatin aw nasiha falyusalliha idza zakaraha la kafarata lahu illa zalik saboda haka shaykhul Islam Ibn ya ce to tunda bacci yanka ce kai kwana ko ka kamanta karanka yace to wanda ya bari da gangan kenan ba zai ranka ba malikiya da sun ka to sun yi kowa ka'ida wajen usulul fiqh sun ce ai mafhumi na hadisi in an ambaci wanda ya bari da gangan ah, da mantuwa ko wanda ya yi bacci sun ga ce ai wanda ya bari da gangan min babu aula ai shi ya cincinta ko ba haka ba ai qur'ani me yace ga iya yace fala taqul lahum uffi kada ka ce musu tir ba ga qur'ani yace ba kaka ce ma iyayenka tir to in ba a dauki mafhumi ba kenan kana iya marin babanka ko ba ka ba sai ka mare ta in an ka ce an kai kan mare ba ka ce Allah bai ce kaɗan mare ba Allah ce aka in ce mai tir to kaga anan sai malaman usul fiqi da malikiya suke cewa in an ce kada ka ce ma mahaihinka tir ashe ad-darbu aula kakka bugai ma shi ya cincinta to shi na a cikin waccan matsala to shi na nan kun ka ji na faɗo ga magana dan ka wani ya je ya ƙyalla maganar ya ce to ga hannun suna suka ibnu taymiya ibnu taymiya muna tare da himahi yawan littafansa muna karantawa amma ba kowace matsala ta fiqhu muke tare da shi ba ina fata an gane to Allah ya ƙara mana imani saboda haka sananne na mun saba da shi a cikin wasu matsaloli daga cikin mas'alar da mun ka saba da shi wadda mas'ala ta saki uku a cikin lafazi guda lokaci guda mu anan fa inna na nattabi'ul a'imma al-arba'a muna muna bin malamin fiqh guda hudu Abu Hanifa, Imamu Malik, Imamu Ahmad bin Hanbal, Imamu Shafi, mu muna bin fahimta su a nan. Mu aje ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, mu yi lahi kenan? Kaga ba mu yi lahi ba. Wannan alwaqafu indahum sayyan ko muna ganin ka tsaya nan. ita ce matsaya wadda take mai kyau كذلك أيضا إذا رأيت الليث بن سعد في مصر ومالكا في المدينة والنووي في العراق والأوزائي في الشام وهؤلاء الأربعة كما قال شيخ الإسلام وغيره هم أعلم الأئمة ودنسوني ما في سن شواغبني في طبقة تابع التابعين تو إذا رأيت مثل هؤلاء الأربعة إن كغير ودنغهدو أجمعوا على قول سنها دوباكي أكم مغانا تو فيجب عليك ألا تقول أن مثل هذا القول إنه لا دليل عليه a ce irin waɗanga malamai tabi'u tabi'i na malam sun yi haɗuwar baki fahimta a kan matsala kai ɗan yau ɗan zamani baki da kai larabcin ma koyo hakai su larabcin ma ga nonon uwa sun ka sha da Allah da kai da su wani gani ba hadisan na annabi wanda ya royato hadisan na annabi sallallahu alaihi wasallam sai su rika hannunka haka sai su ce ga gidan wanda ya royato hadisi amma kai yanzu cikin takarda haka karanta to amma kai ka hada asu yanzu wai su yi kure ba mu ce ba su kure ba amma dai in sun ka sun ka rubuta matsala kai ka dauko naka littafi ka rubuta kaga yadda za a naƙadi ne <laughs> taimaka a gudunmawa masu kewaya su kewaya muna neman da ayyuka ya mu to wa ma zalik tare da haka fa tajidu kaka sana annal jamahir lalle mai yawan malamai daraju a lahaza. sun tafi akan wannan wa min almutaakhirin man qala innahum qalladu umar wa hadha laysa bil muhkam akwai waɗanda suna cewa wai ai taqalidi ga sayyidina umar wanga hukunci ba hukunci na muhkami ba la'anna umar law sahhat riwaya lakana fi'luhu min bab at-ta'zir wa laysa min bab al-istiqrar al-hukmi wa la yumkinu an yuqallidu umar fi ta'zirihi wa yad'u sunnat an-nabi sallallahu alayhi wasallam al-madiya as-salihah li kulli zamanin wa makan wa fi dhalika naruddu ala man yaqulu dhalik wa yuzu suna cewa ai wannan hukunci ai yi takalidi na gawa ga sayyidina Umar radiyallahu anhu saboda haka ba hukunci na wanda yake lizimtacce ba saboda haka takalidi na an kai gawa ga sayyidina Umar radiyallahu an shi sayyidina Umar kamar ladabi na yawa wasu saboda haka wai an bar sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallama to a haka za mu yi raddi ga wanda ke faɗa haka li'anna hunaka mas'alatan ukhra ai akwai wata mas'ala ta daban min ruwayat ibn Abbas ruwayat Abdullahi dan Abbas kama kama rawa Abu Dawud da ghairihi anhu annahu qala fil hajji ai Abdullahi dan Abbas ya faɗa a wajen ibada ta aikin hajji yace man taraka nusukan falyuhri qudama duk wanda ya bar nusuk ya bar abin da wajibi wajen aikin hajji to sai ya zubar da jini ya yanka dabba tajidu zaka samu annal a'immatal arba'a malaman fiqh guda hudu wal amma daga magarin malamai min ahlil ilmi daraju ala anna man taraka wajiban fil hajji fa alaihi damu sun tafi wanda ya ba wajibi zai yi jini to hal hunaka shin ko ya kasance a can nassun min alkitabi was sunna kai da ka cewa wai an yi takalijanci ga sayyidina Umar radiyallahu anhu akan cewa duk wanda ya saki matarsa saki uku cikin kalma ɗaya, saki uku na kana cewa an yi takalidanci ga sayyidina Umar an bar sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma hadisin ga ai ruwaya ce ta Abdullah bin Abbas to ga wannan magana ta Abdullahi bin Abbas cewa wanda ya ba abin da wajibi wajen aikin hajji sai yayi jini to muna tambayar ka akwai nassi daga Qur'ani aka waga magana ko sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam anna tarkal wajibi fihi damun cewa barin wajibi akwai jini aljawabu laysa hunaka nassun sarih babu nassi sarihi lakinnahum i'tabaru qawla ibn Abbasin. sai dai malamai sun lura da magana Abdullahi dan Abbas wa saral Imam Ahmad wa gairi Imam Ahmad da waninsa sun tahi idza su'ila an hadhihi al-mas'ala ya an tambaye su akan wannan mas'ala ajaba bi qawli ibn Abbas sai ba da ansa da magana dan Abbas to fali ma za ta waradu ala qawli ibn Abbas don mi duka malamai suka tahi akan maganar ɗan Abbas li'anna hadis sahaba domin abinda sahabban manzon Allah sun ka shiryar da mu wa qara'in shari'a qadar bihi ta hukunci da wannan ولذلك saboda haka zakar ibn taymiya fi minhajis sunna nabawiyya anna qawaid ash-shari'a qadat bima qalahu ibn abbas ka'idodi na shari'a su yi hukunci da wannan magana ta ɗan abbas fa inna kullu wajibin fi'ili fi shari'a yace domin duk abin da an wajibi na aiki a cikin shari'a ta bangaren ibada kamar sallah da abin da ya kama da ita babu makawa a dora abin yadda ka san sallah ana dora ta da sajadar raukanwa haka nan ma ana dora wajen mas'ala ta aikin hajji ta bangaren jini hadha nau'un min itibari ma yusamma bi al qara'in wannan ake ambato da al qara'in a dura da wasu abubuwa sai a tabbatar da hukunci sai mu tahi can alhaqiqa na fiha dalilan na laysa nassan ga ni akwai dalili sai dai ba ba ne sarihi saboda haka mai mamaki zai yi mamaki ya ce ya a imma waɗanda an magabata ko mafi yawa sun ka kaba wannan nassi allabi saha bi zahiri isnadihi wanda ya inganta da zahirin isnadin sa kamar hadisin Dawus daga Ibn Abbas kulna sai mu ce hada min babi itira'i itibaril fiqhi bil qara'in idan yanbaghi li talibil ilmi ya kamata ga mai neman ilimi an ya kuna mutafattinan li mas'alati dalail dalibin ilimi haka kula da matsaloli na dalilai wala yati li mas'alati talak masalan kakka zo ga matsalar saki ga misali waya kula ce qaulul jumhur yace ka wannan magana ta mahiyar malamai la dalila alaihi yace babu dalili wa mukhalibun lima rawa muslim fi sahih yace ai wannan magana tasu ta saba ma abinda imamu muslim ya rawaito a cikin sahih nasa wa annal jumhur min al a'imma ja'u li atharin akhar ai irin waccan matsala jumhur sun zo da wani asar qala fihi ibn abbas man nasiya min nuskihi shay'an aw tarakahu falyuriq daman wa ka'annahu ijtihadu min ibn abbas ka kamar ijtihadi na na abdullahi dan abbas wa huwa lam yudhibha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kaga abdullahi dan abba bai danganta wa magana kai tsaye ga annabi ba wala ila abi bai danganta ta ga abubakar ba wala umar wa ma'a zalika al jumhur min al a'imma yalzamuhu damu cewa za ka yi jini to wa ƙa'ida ka'ida usuliyya akwai wata ka'ida ta malaman usul fiqh za khalafa rawi ma rawa yu'khadhu bi fatwahu idan marwaycin hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallama al'imma malamai magabata malaman fiqh sun gabatar da fatawa ba'dhu sahaba fatawar sashen sahabbai allati khalafat wadda ta saba ma manu qila anhum min riwaya abinda an ka ciranto gare su na riwaya bal rubbama sara indahum da yawa ma ya kasance a gunsu kama ho inda Imam Ahmad wa amsalihi min al-a'imma al-mutaqaddimina kamar yadda kasance wajen Imam Ahmad da jagorori waɗanda sun ka gabata anna fatawar sahabi fatawar sahabi bi khilafi ma naqalahu anhu ba'd ashabihi sabana abinda sasha almajirai ne sun karoito dalilun indahu ala adami sihhati hadhihi riwayati anhu wannan yana nuni rashin ingancin wannan ruwaya a gunsa an gane wale zalika saboda haka ku saurara lamma su ilal imam ahmad bin hanbal lokacin da an ka tambayi imam ahmad dan hanbal an hadithu taus ibn abbas fi talaq lokacin da an ka tambayi imam ahmad bin hanbal hadisin taus daga ibn abbas a matsalar saki wa huwa fi sahih muslim kuma hadisi yana cikin sahih muslim kana talaqu thalath ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa abi bakr wa sanatayn min khilafati umar talaqu thalath wa ida qala qala al-imam ahmad imam ahmad bin hanbal yace aktharun nas yarawna an ibn abbas khilafa hadha imam ahmad dan hanbal yace to mafi yawan mutane kenan mafi yawan almajiran abdullahi dan abbas sun rawaito sabanin haka daga gare sa to falan ma da lokacin da an ga samu annal fatwa lalle fatwa fatawa allati sha'at wadda ta watsu bin Abbasin, Abbas annahu saqarra ashabuhu fi naqli fatawahu ala annahu yufti anna talaq thalas salasun saboda haka abinda aka samu daga Abdullahi dan Abbas wanda a tabbatacce ga almajiransa fata wanda ya kai duk wanda ya saki matarsa saki uku cikin kalma ɗaya to saki uku na Imamu Ahmad dan Hanbal bai dogara ba da wannan ruwa daga Abdullahi dan Abbas kuma tare da cewa imamu Muslim ha ya fitar da hadisin a cikin sahihi nasa lidhalika saboda haka annal haditha wannan hadisi la yajuzu al-amalu bi zahirihi bai halatta ya aiki da zahirinsa to nan na waɗanda su karanta usul fiqh ba sai gaji ya ce ga su sun ce ba aiki da hadisi zahirin an ka ce ba aiki da shi kaja ba hadisi an ka ce zahirin hadisin shi abba aiki da shi yana ba ta an fahimta zahirin in ma an yi kala saurara ka jiya ba wai rake an ka sha ko kilishi an ka ci ba wai an ka yi hukunci a haka ba ba ka ba ai san da kiyan ka sha zaki ya kama sai kai ta faɗin yadda haka so ko ko ba haka ba to ba ita ta an ka sha an ka ɗora faɗin maganganu ba da an ka ce ai hadisin zahirinsa ba aiki da shi to na farko in ma an yi ƙala innahu shazun ko dai a ce hadisin shazi na ratsaccen hadisi na malaman musalawul hadis sun san hadisi shazi suka ce huwa mukhalafatu thiqa liman huwa awthaqu minhu wannan fiƙa na gashi nan wanda ya gabatar da ni ga alaran mun ga ai ga duk suƙa na ko duk aminta tuna a gomu to sai mu kaddara shi hafizin ga ya zama wanga amintacce ina ba ta an bayanta. dole ne sai an samu guda ya ɗara guda to shi wannan iya ruwaito magana shi ma wannan ya ruwaito matsala guda amma shi wannan ya saba ma wannan to sai mu ajata wannan mu ɗauta wannan wannan kaga magana ce ta zama sha'aza ta zama ratsatsa sai a aje ta a kama kamal imamu ahmad bin hanbal alaihi kama yadda imamu ahmad dan hanbal ya hukunci akai wa qala zakar al-hafiz ibn rajab al-hanbali al-hafiz ibn rajab al-hanbali ya ambata fi raddihi lokacin da yake raddi alaman ja'ala thalas bi lafzin wahidin wahidan ga duk wanda ya sanya saki uku da lafazi guda ya ce gudana wa bi mukhalafatihi lima thabata an Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhuma annahu abtaya fata fi man tallaqa bi thalas ga wanda ya saki uku da fatan wahida tun kuda guda bi annahu salasun cewa uku ne yace wa wa tara zalika an ibn Abbas yace wagga magana ita an mutawatira daga Abdullahi dan Abbas in mutu ya saki matarsa saki uku cikin kalma guda saki uku na faqad zakara al-baihaqi imam al-baihaqi ya ambata fi sunanil kubra a cikin sunanil kubra na hizi asanidihi kuma magana mai isnadi an samaniyatin mutun takwas min fiqati talamizihi amintattun almajiran abdullahi dan abbas annahu abta bi zalika ya yi fatawa da cewa duk wanda ya saki matarsa saki uku cikin kalma guda saki uku na ka koma a sunanul kubra na imamul baihaqi mujalladi na bakwai shahi na ɗari uku da talatin da bakwai abin da sa ban ɗauko maganganun duka ba dan ka takardar ta yawa amma ka koma can za a ga waɗannan ruwayoyin duka imamul baihaqi ya kawo a samaniya waɗannan almajiran guda takwas su ne akwai ikrama maula Abbasin, akwai sa'id bin jubair akwai mujahid bin jibr akwai ata'u bin abi raba akwai amru bin dinar akwai malik bin al-haris akwai muhammad bin iyas bin al-bukair akwai muawiya bin abi ayyash al-ansari wa hadha yadullu wannan yana nuna mana ala shuzuzi hadhihi riwaya waccan riwaya wadda aka ruwaito wadda tsawus ya ruwaito daga Abdullahi ɗan Abbas cewa saki uku a cikin kalma ɗaya saki guda ne wannan ruwa ya sha ce ratsatsa ce an gane ko qala abdurrahman bin abi bakar jalaluddin suyudi في ألفية السيوطي في علم الحديث ينا مغانا أكان حديثي شاذي وذو الشذوذ ما روى المقبول مخالفا أرجه والمجعول أرجه مافوزا وقيل من فرد لو لم يخالف قيل أو ضبطا فقط وقال أبو الله بن فوديو في منظومته مصباح الراوي في علم الحديث والشاذ والمنكر مرة أو هما فرد الذي ما عن كلام سلم نهو كل البلح بالتم أمر Habar, فرد أبي Zukaini يحيى Manjabar saboda haka in ka koma bangaren abin da ake ce ma hadisi shazi kenan hmm. shi da da cewa ba rake an ka sha an kai hukuncin ba da ilimi an kai wa qala abubakar ahmad bin ali bin sabi bin ahmad bin mahdi al khatib al bagdadi fil kifaya fi ilmi riwaya littafi na duk akwai wajen malamai na ilimin musalahul hadis qala shafi imam shafi yace laysa shazu min al hadis ba ana nuna hadisi shazi ba an yaru an ya thiqatu hadithan wanda athiqa amintacce ya ruwaito hadisi lam yaruhi gairu ya zan wani ne wai bai ruwaito shi ba inna mashadhu ku saurara ku jiya hadisin da ake ce mara tsacce min al hadisi an ya thiqatu hadithan kaji dan kai kaka to ka ce ai hadisi yana cikin sayyid muslim mun sai yana cikin sayyid muslim kuma sayyid muslim ai ka'ida ilimin hadisi an ka bi an ka tattara shi in ka koma wajen Imam Bukhari me yace sharadin inganci hadisi sahihi sharadi be ittisalu sanad adalatu ruwan tamamu dabt adam shudud adam illa al-qadiha ashe ko wajen Imam Bukhari yan hadisi ya cika sharuɗa guda biyar in shazina la yu'malu bihi ba aiki da shi sai a ɗauki gairu sha saboda haka waɗanga almajiran abdullahi ɗan abbas mutum takwas dukkaninsu sun ruwaito daga Abdullahi ɗan Abbas wanda ya saki matarsa saki uku cikin kalma ɗaya saki uku ne ɗaya daga cikinsu ya ce a ɗaya ne ya ratse ko bai ratse ba ya ratse ko bai ratse ba to sai a aje wannan sai a ɗauki wannan ita ta yi ki Allah ya ganar da mu saboda haka yace na mashadhu min al ratsaccen hadisi an yarwaya thiqatu hadisan amintacce ya hadisi fa yashiddu anhum wahidan fa yukhalifuhum guda sai ya ratse sai ya saba musu sai a dauna waɗannan sai a ajata shi وقال أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر في في كتابه نظرة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر يتي وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه وهذا هو المعتمد كما أن الشيعة أبن دوغرا في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح أنغاني to kaga ta bangare guda kenan wannan ruwa daga Abdullahi dan Abbas shazaci kaga za a aje ta hanya ta harkoki kenan in ma ayu arada hadal hadis al ijma wannan hadisi ana cewa yana da illa ta bangaren mi ya saba mai ijma'i al munaqid ala anna thalas bi lafzin wahidin thalathu cewa saki uku da lafazi guda uku ne fi ahadi umar radiyallahu anhu a zamanin sayyidina umar alhafiz hafiz ibn hajar ya ambata a ƙarshen bahasin da ya mai tsawo a wannan matsala wace matsala matsala a haɗa saki uku a cikin kalma sharhin sa akan sahih bukhari da ya kawo wannan matsala ce fal mukhalifu hada hadha al ijma yace wanda ya saba bayan ga ijma'i munadizul lahu wal jumhur ala adi ala adami itibari man ahdatha al ikhtilaf ba'da al ittifaq yake cewa wanda ya saba ga wanga ijma'i kaga kamar yayi watsi da ijma'in ne su ko jumhur mafi yawan malamai sun tahi ba su kula kan duk wanda ya farar da wani saɓani bayan wanga ijima'i saboda haka amma abinda alhafiz ibn hajar ya ciranto a kan cewa wannan matsala saki uku cikin kalma ɗaya saki gudana da cewa an ruwaito daga sayidina ali da waninsa to in ka bi fatuhul bari ibn hajar bai ambaci wannan matsala ba bi sigatil jazmi da siga ta yankau abinda yake ni sashen mutane sashen malamai sun cirantu wannan daga sayyidina aliyu da waninsa saboda haka kaga wannan ba zai walwala abin da ijma'i ya tabbatar ba na ƙarshen bahasinsa a cikin mi a cikin abin da ya shafi wannan littafin nasa saboda haka da ya kasance tabbatacce a gunsa to da ya ciruntu wannan daga sayyidina aliyu da wanda an ka ambata tare da shi a wannan matsala ba zai ambace ta ijma'i ba saboda haka dai a haɗe duka wallazi waqa fi hadhihi almas'ala nadhiru ma waqa fi mas'alati almut'a sawa'un wannan matsala ta cewa zamanin sayyidina umar ga hukuncin da an kai daidai take da mas'alan nan ta abin da ya shahi mutu'a an gane maganar sayyidina jabir yace ita muta mun kasance muna aikata zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ko fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam wa abi bakr wa sadu min khilafati umar summa qala yace summa nahana umar radiyallahu anha fanta hayna sayyidina umar ya hane mu ka hannu saboda haka abinda an raji han magana waɗanga abubuwa guda biyu haramcin auren mutu'a da aukar da saki uku a cikin kalma ɗaya to ijma'i dai na wanda ya kulli zamanin sayyidina umar radiyallahu anhu to kuma kai baka isa ka ci wai wa sayyidina Umar ba annabi wa alaikum bi sunnati wa khulafa ar rashidina min ba'd yace abdu alaiha bin nawajis ashe abinda sayyidina Abubakar ya da Umar an gane ko annabi kenan da annabi ya umurce mu yace mu yi riko da shi to sai mu koma qala sheikh Ahmadu Sawi al-Maliki fi hashiyati alal jalalaini inda qawlihi ta'ala fa in talaqaha fala tahillu lahu ɗaya nan ya isa ga abin da ya ce imamu sawi a cikin jalalaini ya ce ai ɗalƙatan salisa ya yi mata saki na uku sawa'un auka atil isnatani fi marratin aw ne. shin biyu ka aukar lokaci guda ko guda ka auka ko biyu wal ma'ana fa in zabata in ya tabbata ya sake ta salasan saki uku fi marratin a shudi guda au marratin ko daban-daban fa fala ta hillu ba ta halatta kama idza kala laha anti taliqun salasan aw albattata wa hadha huwa almujma'u alayhi yace ga magana ita an kai ijma'i akai yace amma magana cewa saki uku lokaci guda la ya illa talqa wai bai ba sai saki guda ce ba a san wannan ba sai ga ibnu taymiya min al-hanabila kun san muyi magana can warko ko ba haka ba saboda haka yace a imma malaman mazhabar sama su yi masa raddi akan wannan hamma sun ka ce ne mudillun to mu ɗayan hankuri kafin mu ci gaba ga wani littafi na mujaddadi Sheikh Usman dan Fodiyo a saurara a Jami'atul Dullabi ko fi mustanadil abwab li dinillahi al-wahhab ta'alif Sheikh Mujaddid din Nur zaman Usman bin Muhammad bin Usman al bin Fodiyo ta Allah bi rahmatihi amin qultu Sheikh Usman yace ni ci an da kaji qultu ka san maganar ta in ka isa kai ce qultu an gane ga abin da shehu usmanu ya ce ya ce wa kada amza umaru ya ce na umar ya zartar da luzuma salafi lizimtuwa uku idza waqa'at fi kalimatin wahida iya auku cikin kalma da yace bi ma bari sahaba kaja ko da sayyidina umar ya dusa sahabbai na to su sabon ko su gane ba kai baki haka tilin wai kai ka gane kama bi miftahi sadat shar'i shadi salik abu eh, qala abul hasan as-sagir wa man yaruddu al-mutallaqa salasan duk wanda ke maida wadda an ka saka saki uku fi kalimatin wahida a cikin kalma guda au mutafarriqatin ko daban-daban ku saurara ku jiya ni na rubuta littafin ga mujaddadi yace la tajuzu imamatu limanci ne bai halatta ku cire hidan masallaci wala shahadatuhu kotu ma ba a karɓar shaida ce ka yace yastahiqul uqubati ya cincinta ma ai mai azaba ai mai ladabi Bimanta ta haka min hurmati shari'i saboda abinda ya keta na alhorman shari'a malam ibn rushd yake cewa alqawlu magana cewa bi annal mutallaqati salasan fi kalimatin wahidatin la tahillu illa ba'da zawjin yace bi mattafaq alaihi ulama'ul amsari cewa in mutum ya saki matarsa saki uku cikin kalma ɗaya uku na ya ce to abinda malamai 'yan birni ashe duk malamin da ka je yana fatawa cewa saki uku cikin kalma ɗaya gudana ashe ba kawai na ko wala ma wala amsa na maye mayan birane kai malam ka san ko malamai kashi kashi na kun ji abinda malam ya faɗa ɗazu a kan wanga ko shek sani haya jingir ya ce wanga yan mutum na <laughs> an gane ko wallazi yahilluha yace wanda ke halartar da matan nan qabala zaujin gabanin ta auri miji an gane wai ka tubu fi zalika almuraja'a kuma ya hukunta cewa wai za a mai da mace yace jahilun yace jahili na qalilul ma'rifa sani ne dan karami na da'ifu dalil yace kuma dalili ne mai rauni na fa'ala fi'lan ya aikata aiki la juzubi bi ijma'i ahlil ilmi bai halatta ga ijma'in ma'abuta ilimi yace fal wajibu abinda awajibi duk malami ko mai fatawa yake faɗin an an ka saki mace saki uku cikin kalma ɗaya a maishe ta yace an yanta hiya ya hannu ya bari ba yanta hi in bai hannu ba ba. ai mai ladabi amma ba ni kai ko kai ba ka ɗauki mataki kunja kada ku buga kada ku zagai kotu aka kai shi wajen shugabanni aka kai shi yace kuma wasaka da imamatu limanci in liman na ya faɗi daga ran nan wa shahadatu da shaidarsa to kai ka tahi har inda mujaddadi Sheikh Usman dan Fodio yake cewa duk wanda ke fatawa akan haka jahilin dajjalin minad dajjalina yace jahilina kuma dujal na daga cikin dujal wa ma la ya'lamani busan komi ba na abin da ya shahi addini kai sai da ya kai ce duk wanda ke fatawa akan haka shugaba ya ce ya bari in bai bari ba duriba darbal waji'a ai mai bulala malam wanda yake jin ciwo komi rawani ne ko ai mai bulala malam wato rika bil habsi akai a daure shi ko liman na a te da shi a daure shi hatta ya muta mujaddadi yace sai ya mutu ta wa illam yakina habsu in bai yiwa ha daure shi wa kana law turika da an bai hitama da zai doge ala bararihi akai ta cutar da mutane ya fata wagga wajaba qatluhu mujaddadi yace shugaba na wannan lokaci akai a hille mai kai li yassariha al muslimuna min sharrihi don musulmai su tsere daga sharrinsa wa yaslamu min jahlihi addini ya tsere daga jahilcin sa fiskihi da fasikancin sa miratu dullabi na mujaddadi Sheikh Usman dan bodi to saboda haka kamar yadda ake banana dai ga maganganu nan na abin da ya shahi malaman mu na fikihu to kun ga a takaice ga hadisai nan waɗanda an karoito daga annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda ke nuni akan cewa mutu ya saki matarsa saki uku cikin kalma ɗaya saki uku na imamul baihaqi ya roito a cikin sunan al-kubra daga aisha da Allah tabbata gare ta annahu sami'aha taqulu ya ji aisha tana cewa ku saurara ku jiya ja'at imra'atun rifa'at al-qurawi matan nan ta rifa al qurawi ta zo ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wurin annabi faƙala ta ce ya rasulallah ya manzo Allah In ni na kasance in inni kuntu inda rifa'a alqurazi tace ta kasance wajen rifa'a alqurazi fa tsallaqani tace sai ya sake ta fa batta talaqi kun san saki bacci ko an yanke ya gonduka fa tazawwajtu ba'dahu abdurrahman ibn al-zubair tace baya ne sai ta ta aure abdurrahman dan zubair kaga saki ne ya mata kenan saki uku tace amma ko da tattahe kash bai da lahiya wa inna ma ma'ahu mislu hudubatis sau. Hmm. al'aurar ta sayar da kasan haɓa riga in ka zuba ma haɓar riga ruwa ai kaga Allah ya sauwaka da ta wada haka fata ba sama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya murmushi wa qala yace turidina an tarji'i ila rifa'a san kika ki koma mijinki na Rifa? rifa'a kuma wanga ga hebe sado da ke ba la manzo Allah ya ce ba ki koma hatta ta zuki usailatahu Waya ya mi usailataki sai ya ji daɗi da ki sai ke ji daɗi da shi wa Abu waka radiyallahu inda Nabi sallallahu alaihi sallam, wa Khalid bin Sa'id bin al-As bil Bab yi أن يؤذن له فنادى فقال يا أبا بكر ألا تسمع إلى ما تهجر به هذه عند رسول الله صلى الله عليه sallam. أخرجه في الصحيح مي wannan yake nuna mana? ɗan mutu ya saki mace saki uku ya auku tunda yanzu gashi ya yanke duk ya gwanda a tsakaninsu ta te ta samu wancan miji ta aure amma ko bai iya saduwa da ita ai can da Allah ya ce hatta tanki hazaujan gairahu ai ko ke aura sai an sadu da ki in bai sadu da ke ba za ki dawo ga wannan ba ke ga an kun ga an yanke sakin gaba ɗaya amma ko bai sadu da ita ba ta nemi ya dawo aka ce ba za ta dawo ba hadith na Umar Ajlan ya saki matarsa saki uku a wajen manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya zartar da abin da ya shahi wannan saki to ta wannan bangare kenan idan muka koma bangaren sahabbai mujabu qabrani daga alqama jaa rajulun ila ibn mas'ud wani bawan Allah ya zo ja Abdullahi dan Mas'ud fa qala yace inni tallaqtu imraati wannan bawan Allah ya ce ya saki matarsa tis'ata wa tis'ina ya sake ta saki 99 wa inni sa'altu yace na ce na yi tambaya wakila li aka ce gare kada banat minni aka ce mata ce ta nisan ta gare wa qala ibn mas'ud sai dan mas'ud yace a Habu an yufarriqu bainaka wa bainaha kaga ai sun so su raba tsakaninka da ita kaga kamar zai dan ji sauki sauki qala yace to fa ma taqulu rahimakallahu to bi zaka wada Allah ga jikanka da rahama zan ne ya zata annahu sayurqisu lahu ya zata haka wa kalla za a dan sassauta mai eh. ya ce yace thalathun tubinu haminka ce uku cikin 99 mun ɗebo ma uku ya nisantar da ita gare ka wasa'iruhunna udwan saura ka ketare iyaka in mun dibi musannaf na ibnu abi shayba daga muawiya bin abi yahya a rajulun ila usman fa qala yace ni talaqtu imraati mi'atan qala yace salatun tuharrimuha alayka wanga dari yayi lokaci guda ka ba larabi an ka bata mai rai wani amma yace to salatun tuharrimuha alayka uku ta haramta gare ka wa sab'atun wa tis'una udwa an gane tis'in da bakwai ƙetare iyaka na wanda za mu cika da shi ja a rajulun ilabun abbasin kun ja wani bawan Allah ya zo ja abdullahi ɗan abbas ba shi ya ruwaito ruwaya saki uku a zamanin manzon Allah guda ba ga ita mun bibbi da malamai suka bi wajen abin da ya shahi tabbata hadisin wajen aiki ko rashin tabbatarsa faƙala ya ce innahu tsallaka mar'atahu salasa abdullahi ɗan abbas wani ya zo wurinsa ya ce ya saki matarsa saki nawa saki uku Fasa kata, sai abdullahi dan abu ya shiru ya ce ta zanantu annahu radduha ilaihi da abdullahi dan abu ya shi sai da ya zato an mai so a mai ita sun makala ya ce yan ɗaliƙo a hadukun fayar kabul hamuka yanzu ɗayan ku zai ta yi tasa. ya yi shirmensa ya yi lalacinsa sun mai ƙulu sa'an ne ya da cewa abu na abbas ya kai abdullahi ɗan abbas ya kaza ya kaza abdullahi da abu zai ce wa inna allaha qala allah ce mai ya yaj'al lahu makhraja ai duk wanda ya ji tsoron allah allah zai saya mai mahita wa ka lam tattaqillaha yace kai baka ji tsoron allah ba lam ajil laka makhraja ka saki matar ka saki uku ban samu gare ka mahita ba a sai ta rabbaka ka saba ma ubangiji fa banat min kamura atuka matarka ta nisance ka wa inna allaha ta'ala qala ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqatumun nisaa fa talliquhunna li iddatihinna saboda haka waɗannan hayoyi su sun ka tabbatar mana da cewa ni saki uku a cikin kalma guda saki uku ne muna roƙo Allah subhanahu wataala dan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kurakurai ko muna roƙo Allah subhanahu wataala Allah ka yafe mana inda an ka samu muka ya o haka ko na bayani ko na lisan to wannan rauni na daga gare mu kuma daga shedan wala haula wala quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam ya kai lokaci wanda tsakani da Allah ni kai na ban so a tsaye da malam Allah ya mana kyauta mu gode wa Allah dan kuma mu ci alhamdulillah wannan kungiyar ta mu suna ran da da Allah Allah ya cika mu da ba wai wata yau ni dai ina da abokai a cikin kungiyar da wata na da na san su wannan abokan ba da Allah tana yawa daga cikin su abu ɗaya da kuma ga sanan gefe da gefe suna da yawa malam Allah ya saka maka da alheri kuma malam ya faɗa wata magana kuma gaskiya ne kowa ya gama ya samu ba ƙauyawa ba ne wallahi wannan ƙungiyar duk wanda yake izada ya san ba ba ƙauye ba ne ba ƙauyenci tare da mu kuma inda ya bani sha'awa hausar shi ba iri ɗaya ba ce tamu ni kaga shekara ta bakwai ana tura ni tafsiri wajen su saboda duk abin da na faɗa suna ji amma ba duk abin da suka dama nake iya sha ba da karba ya yi kokari sosai saboda iya karantarwa wallahi ba in ana fira da shi idan kana in baka da lambar shi zan baka lambar shi ku fira in ya koma gida sai ka tambaya me kake nufi amma ya kokari ya ta kokari da kalmomin da ya san muna amfani da su anan malam Allah ya saka maka da alheri akwai waɗanda zamu dan kira su dan faɗo su kalmomi babu yawa amma kafin zuwan su akwai wasu alarmomi guda biyu da suke dan san su zo wurin nan su gaisa da ku aya biyu za su karanta kawai abokan alarama ne akwai alarama rabi'u mika'il gezawa yawa alarama rabi'u mika'il gezawa shi wannan alarama rabi'u mika'il gezawa abokina ne tsakani da Allah tun muna yara tun ba mai aure ba tare muka taso malam kaɗan dai na ɗan girme shi kaɗan Allah ya saka mai da alheri Allah rama ga mai gida na a zaune ka karanta mana aya biyu karanta mana to aya biyu karanta mana aya biyu So, to karanta uku malam ya ce بسم الله الرحمن الرحيم الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يذل الله الكافرين صدق الله العظيم baka san ko kasan wanda ya da aya yanzu zan kira ɗaya daga cikin abokai na a cikin alarman da muka zo tare da shi alarma Abdullahi Nuhu daga dangi shi ma ya karanta mana ayoyi biyu saboda tana tare da ni tun zuwa mu tare da su tare da su zamu mu tafi insha Allah muna tare da su Allah rama sai a karanta mana ayoyi malam ya ce a rinka cika wutiri to karanta mana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 واعلموا أن الله يهول بين المرء وقلبه وأنه إليه تهشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فعاويكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون صدق الله العظيم Allah shi gafarta malam lokacin da ake duk mai karantarwa yana lura da wanda hankalin su ke wurin lokacin da malam yake karatu ina duba fuskokin wasu malamai wallahi malam kamar za su cinye takardar na saboda farin ciki ne ke karatu shi yasa nake mana nasiha wannan haɗuwa ta mu duk wanda ka gan shi ya zo wannan haɗuwa mun zo neman yadda Allah ya kada mu rinka tafiya mana cin dubu ne juna ka zo aikin ibada ka tafi da zunubi an yi asara don girman Allah yadda muke son zai dan malam da kake karatun da gane akwai musa wani bai saba da kai ba amma karatun da kai wallahi da ka zauna mai zuciya a tashi abin da ya haɗa mu neman yadda Allah ce ba zo aka fifika bambancin riga ba bambancin karatu a wanda shi bai abu ya ma samu shigowa masallacin ba ya fi mu daraja a wajen Allah ba wanda ya san wannan sai Allah to don girman Allah abinda malai karanta kowa ya san in ba dan ya samu lokaci ya ware lokaci ya aiki da lokaci ya amfani da lokacin ba rike iya wannan karatun Allah ya fara albarka mala akwai masu ta'aliki ba su da yawa su ma ba za su tsawaita ba da cikin masu ta'alikin akwai wanda ya kirayi wannan zaman bai shirya wannan zaman malam adam muhammad ahmad garasori saboda ina son da kalmar shi a cikin wannan darasin da malami saboda ni mai bin karatun shi ne koyaushe Allah ya kara masa tsawon kwana mai albarka kuma abin da ya fi bani sha'awa da wannan malami malam almajiransa da ya karantar wallahi masu ladabi da biyayya kuma ina rade maka da Allah duk kai da duk wanda ka ganshi a inuwa ta ranar yau in ba malami na nufin Allah ba da bai kawo yau Allah ya kara maka ƙarfin gwiwa da ƙarfin gwiwa Allah ya taimake ka bayan mala ya faɗi kalma biyu akwai babanmu masanin Qur'ani faɗi kalma biyu insha Allah akwai wani dattijo nan tsufa ko zai bashi magana wallahu Shi ne mala Ibrahim Ugu kawai na ji ana wa'azin ƙasa bai fa ganni ba kawai ta bai kama lasifi kai na musu misali ne wai ni tsoho ne ce to shi ni guda nawa nake a duniya shi za ku ina mai haka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 kuma muka ƙara ji muka ƙara ƙaruwa daga bakin wannan amini nawa abokin gwagwarmaya na ustaz abdulsalam abubakar jega allah ya ƙara wa rayuwa albarka aini farin ciki bari zai bari ma an ce komai ba saboda an ciro mana kitse daga wuta an ƙara bayyana abin da dama bayyananne ne Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya ƙara taimako assalamu alaikum wa rahmatullahi آمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين هذا فرقو إن الدعاء ga wanda ya gabatar mana da wannan makala game da wannan matsala muhimmiya wadda ake ta cece ku ce a kanta wato shine malam abdulsalam abubakar jega allah subhanahu wa ta'ala ya saka da alkhairi akan wannan faɗakarwa kuma allah ya ƙara ma iliminka da namu albarka muna addu'a ga Sheikh Ismail Idris wanda ke shine mu'assisi na wannan alkhairi muna fatar duka wayannan abuwa da ake gudanarwa bisa ga karantarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana kai masa kasuwar ladarsa a cikin kabarinsa kuma Allah ya haɗa mu da shi da sauran malamanmu na sunna da shugabanninmu da suka gabace mu a cikin aljanna to yan uwa musulmi irin wayannan matsaloli na saɓani, kun jiya da ake walwale su ta bangare na ilimi na hadisi da kuma ilimi na usulul fiqh da shi fiqhun kanshi kamar yadda malam abdulsalam ya ta maimaitawa ba wai mutum ya je ya sha wani abu ne ya ji daɗi ya zai faɗi abun da ya ga dama ba ana abun ne da ilimi sa'annan mu da ke da'awar sunna ɗin akwai buƙatar mu san adabul ikhtilaf wato ladubba na saɓani tsakaninmu in ana magana ta tafiya ta sunna aka kawo a sheikh Muhammadu bin Abdulwahab da shekul islam ibn Taymiya da kuma ibn al-qayyim to an kai takuta haku ba haka ba amma mu je daga cikin maganganu da shi ibn ah, abdullah bin ah, abdul wahab yake faɗi wato game da matsaloli na saɓani wanda bai kamata a ce muna saɓani har ya kai ga raba mu saboda waɗannan saɓani ba misali yana cewa a cikin wani littafi da ake cewa arba'u qawaid taduru al-ahkamu alaiha yana cewa idza sanna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam amrayn fa arada rajulun an an ya'khudha bi ahadihima wa yatruka al-akhar alla yunkara alaihi wa dhalika kal ikhtilafi fil qira'ati ath-thabita yace da annabi sallallahu alaihi wa sallam zai sunnanta al'amurra guda biyu sai wani ya ce shi zai ɗauki ɗayan ya bar ɗayan misali sallama biyu da sallama ɗaya riƙe hannu ko saki ya ce Allah yunkara alai to kada mai sallama ɗaya ya yi ma mai sallama biyu musu kada mai sallama biyu ya musanta mai sallama ɗaya kada mai riƙe hannu ya musanta ma wanda ke sakin hannu haka nan ma si. ya ce menene wannan ya yi kama da shi ya ce wa zalika kal iftilafi eh, fil qira'ati thabita wannan kamar sabani da ake cikin ruwayoyi wato na alqur'ani da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam kayan ta ni maliki na sani da haka duk wanda ya karanta maliki yayi kuskure to wannan kun yana cikin ladabi ya ƙara da cewa walau anna rajulan amma qauman وهم يرون الجهر بالبسملة وهو يرى غير ذلك والأفضل ما رأى أن يترك ما رأى فيكون المفضول هو الفاضل da misali zan ziyarce ku a wannan masallaci ya zamana kuna da fahimtar cewa ana bayyana bismillah wajen karatun Alƙur'ani cikin sallah ko kafin a karanta fatiha sai ya zan kuma da na ziyarce ku ina ganin ba haka bane kuma na fi ƙarfin hujja amma a wannan wuri aka ce sai in bannawa in yi naku ba zai hana mu bi juna sallah ba kenan bai zai hana ku bi ni sallah ba sai ya zama abun da aka fi sai ya zan ne ya fi a wannan lokaci saboda haɗa kan al'umma da dai irin waɗannan maganganu da muka gada daga manyan malamai salafus salih na ƙarshe shi ne Umar bin Abdul wanda yake cewa sannan nabiyyu sallallahu alaihi wa wa wulatul amri min ba'dihi sunana al-akhdhu biha tasdiqun li kitabillah wa quwwatun fi dinillah la yajuzu tabdiluha wa la taghyiruha wa la nadharu fi ra'yi man khalafaha man akadha biha muhtadin wa man khalafaha wallahu allah ma tawalla wa aslahu jahannama wa sa'at masira wanda shehu dan hodiyo ma ya kawo wannan magana a cikin littafin sana ihya usuna wa ikmadul bid'a cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta sunnoni nan walatul amri min ba'dihi kama khulafa'ur rashidun da sauran inda suka biyo ba wanda ake ce ma walatul amri na musulmi su ma sun sunnanta sunnoni kamar wannan abun da sayyidina umar ya tabbatar na aukuwar saki uku wato cikin kalma daya ya ce to riko da su gaskata littafin Allah ne ƙarfafa addinin Allah ne sannan bai halatta ma a yi dubi zuwa ga ra'ayin wanda ya saba ma wannan ya ce kuma wanda ya riko da shi to shiryayye ne yana akan shirya kuma ya kamata a taimaka mishi a ƙarfafa mishi ya ce amma wanda ya saba ma wannan wato sai iktibasin aya bai jawo ta gaba ɗaya ba sai ce wallahu Allahu ma tawalla Allah zai jibinta masa abun da ya jibinta wa kansa wa aslahu jahannama daga ƙarshe kuma Allah ya ƙona shi da jahannama Allah kuma ya kare mu da haka ina fatar Allah ya samu ladabtu da irin wayannan larubba ta yadda ba za mu tarwatse ba malam Allah ya saka da alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh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

ni ban son gayyaci kowa ba saboda kun gani da ake yake dai na son sabule wasu a cikin suka same ni wallahi suka kama ni domin na <laughs> duba kusa ni a matsayin na karamin yaro ni ba kamar iri su nan manya-manya ba yawwa don shi baban yaya shi abdulrashid a da sa ce yana cikin mu wai mu matasa domin ta kai magana da cikin gida da alhamdulillah malam da ya yi nazarin nan ya duba iya shekaru abu ya dan ja sai malam ya ce to bari a jaye ka a aje kan da ya kamata saka mai da shi <laughs> saka mai da shi je ta dubin masalatai na Najeriya da wajen Najeriya ka daga nan ya bamu guri saboda haka kuma gashi na yau ya kara bayyana karanci shekarunsa ya ce da shi da Allah rama wanda a sha mana shekarunsu kusa shekaran shi guda kusa da babana to kuma ya ce tare suka tashi saboda haka daga yau na alhamdulillah ni kwana na tsaya ni da alhamdulillah saboda haka jayayyan da nike da kai to ni na sadaukar akramaka Allah to bayan haka to gaskiya mun da muke can kudu musamman jihar nawa jihar Enugu wanda yake shine headquarter na yaren ibo na duniya gaba daya gaskiya muna alfahari da wannan majalis majalisi na gada sogai domin gaskiya shi malam to Allah kai dai ya sani wuraren da Allah yake kai muryarsa kuma sanadiyansa da kuma wannan majalisan Allah ne dai ya san wurin da ana jin gada sogai ba tare da mutane da yawa sun san aina yake ba jiya nike giya ma malam ne ni a cikin masu bibiya na a facebook da twitter akwai wasu wanda ni na dora musu wata wannan karatun ana yin shi direct mu ma muna saurara direct ne cewa malam mu ma dalibai ne na wannan majalisin amma mu wato dalibai ne na wato ba zan ce gaibu ba domin tabbatacciya ce amma dai ba zaune ake tare da mu ba ai hausa ni yau bugun gaba zan yi domin ni ban cewa <laughs> ban ce hausa yau domin gama shi eh, baban namu ya ce hausa iri iri ne ni ma duk inda na yi wanda ko ba daidai ba dai ya zama irin nawa dai kawai sau ba kuskure ba ne <laughs> ko haka ba <laughs> eh, yauwa saboda haka wato bayan da malam ya yi bayani kaɗan a nan jiya ya yi dan wasu bayanai wanda mun san inda harkar duniya haka bun yake domin ma wasu ba su sani ba mun da muke can kurmi mun sani domin wannan lecture da aka gabatar yau ba wurin da ana cutar da mutane kamar mun da muke cikin kurumi. sai ga mutumi ya dan zo da yan dajin fasa sai zai zauna ya dan lagwata abin nan dan larabcin da ya koya nan bayan gidan nan ko jirgi bai shiga ba ya zo ya ce wai shi balarabe ne ta zuba abin nan ya ta bata wato kwakwalwan mutane a yi ta rude mutane a ga kama shi musulunci ba kan hanya guda da yake ba yau dalibi ya ji haka gobe ya zo haka har ma in inda abu yake bani haushi shine inda maza ba da iri wannan karatun a ba da ita ga wanda ya kamata su ji ta to kage da an huta mu da mun sani da duk wanda da ya fara da zai koyi karatu a nan Najeriya an sani da kawaidi iziya alari har zuwa sama ko ba haka ba amma sai mutum ya taso je doko maka kai ce mu ya ce kaza wannan da yake karanta da mu dawwana dana kuma kila dukkan news gaba da ba zama ba taba gan bango wannan littafin ko a internet ba to jama'a ka gani an doke abu an ja ajiye gurin da ban bazumin ba maimako a kara mutane sai ni sai zaman cewa kara kawo ma mutane rudi ne gaskiya wannan ire-ire wannan karatu kuma da na fuskanta wannan darasin wato na cikin gida ne namu matasa domin alhamdulillah ce mu yi aure da yawa eh, ya yi ga wani baban yaya mu can shi ma barin Allah ya da kwana na shi ma muna kai magana sa dai a cikin gida ya san kansa ai insha Allah shi ma ya bamu wuri mu san mu matasa mu wa dai ne matashi kada mutum ya tashi duga mai wurura kamar na baba wane sana kuma ya tashi a ce wai ai shi shi matashi ne har wai ma shi ne ma yake ma wato mai tataro wato anyway wai dan nan sai haka da kare inda sa kuma ya kansa dai saboda haka karshe yawa to kafin je na malam eh. daga ciki wanda suka saurara na akwai wani um, yaro nawa wanda shi ma ya da saurari wannan jiyan da kai bayani ke ce wannan iri gagarumin aikin nan wanda yake ci da lokacinsa bai yiwuwa sai da wasu dan abubuwa haka ko <laughs> to saboda haka ina sallah magariba ya kira ni ban doka ba saboda ina sallah ka zama yi leti daga wurin karatu hmm. mun hada a magariba da isha'i ne so da na gama ne zo ne kiraye shi sai ya turo min message ya ce duba ga naira dubu hamsin nan ya turo in zo karfafa wannan aiki ko da batir a dan ya sama wannan kameran saboda yadda muke jin daɗi wannan aikin da yake tafiya nan so kuma na tabbatar da muka yi ke bayani nan yana na yana ji saboda haka na gabatar da maganansa in an tashi sai a bani kan number da zan yi wani transfer din immediately na yanzu saboda haka wannan shine kuma gaskiya wato don Allah mu yi hakuri mu karfafa wannan majalisin sosai sosai Allah da ya jarumce ni ni ba mai kudi ba ne amma wallahi da an yi mai kudi ne gaskiya wannan karatun da aka nan ba wayannan kade ba da wata rana zan ce a doki nauyi wannan karatun shi ma aje can yankin namu aje aje ayi don ba karamin fa'ida ne zai kawo ba inda ce ni mai kudi ne ya wannan shi baban yaya nawa inda zan gayyace shi a ce ya zo a matsayin wato ya zo wuri sa. ya zo ya yi karatu ko daga gani shi da san cewa dai ai wayayye ne da ko ba haka ba idan wanda ya waye ya zo kauye an san wanda ya waye ya zarce su saboda haka duka wayannan mutane masu rudi ba za su yi magana ba eji eh, m okere nwe ekele debe anyị ndị Igbo ndị ọma ndị ge ntị ndị ile na-ahụ anyị n'ihe onyonyo nke a na-eji anụ ile na-eme obodo Nwọchụa anyị na-ayọ n'eze ite oke ka o chijie mma anyị anyị ga-abụ ndị na-ekpe ukperechi ike Islam eze oke ize n'anya ugwu chukwu bata ekpere ile anyị na-ekpe gọzie anyị mee ka anyị lebaa alaeze aljana tofiro ụbọchị nke ikpeazụ chukwu gbaghana anyị jọọ ile anyị emele mezu etoke nabata ụzọ ile anyị chile na-agba mbọ ujie na anyị eze etoke iji akwado anyị chukwu chekwudo anyị n'ihu chekwudo anyị n'azụ na anyị mgbe anyị mechiri tinye anyị na alaeze ụbọchị nke ikpeazụ wasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yanzu za a kira wannan malamin namu kuma yayanmu eh, shine dr idris suleiman daga mina a'a malam sai mu maka wurin yi saboda shi dr idris sai ka matso don ka ambata Allah ya saka ma da alheri shi ya yi zaman kasashe da yawa ne shi zawon lokaci za ku ya yi ne. kamar ba kano na neman hanya amma wani lokaci kuma to Allah da ya saka da alheri الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من أراد مؤنسا فالله يكفيه ومن أراد هجة فالقرآن يكفيه من أراد الأولى فالقناة تكفيه من أراد وائذا فإن الموت يكفيه من لم يكفي شيء من هذا فإن النار يكفيه نعوذ بالله من النار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Ubadu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Muna addu'a ga magabatan kan wannan aiki Allah ji kansu Allah gafarta musu. Kuma muna addu'a ga bajimin malami Allah ya saka masa da alkhairi. Ni bajimin malami nake ce masa. Shi ma Malam Abdulsalam Jiga da ya gabatar da wannan makala wacce take mai mahimmanci kwarai-kwarai da gaske. muna maka addu'a da shi malam ali rashid da kuma yayanmu allah ya saka masa da alkhairi gaskiya irin waɗannan masail waɗanda ake tattaunawa masail ilmiya waɗanda kuma sun suna da alaƙa da ikhtilafatul ulama abu ne wanda yake zan jawo hankalinmu kwarai ya burge ni wajen ladabin da ya yi ladabin da ya yi shi ne ko da akwai saɓani babu kaushin harshe na ji wani malami da yake aradun wani saɓani sai ka je na cewa wannan maganar ta 'yan tasha ce ko kuma wannan maganar ta marasa hankali ne ko mai shan kwaya wanda idan da za ka duba cikin littafin ba za ka samu wannan ba to kaga wannan ba ladabi ƙa'ida ta malamai idan aka samu matsala tana da ikhtilaf to kai abin da ake so a matsayinka na mai ilimi tarjihi kaga wannan ya san akwai ikhtilaf amma ya nuna cewa tarjihi dai shine me kenan wanda duk ya ji tarjihi akwai rajihun akwai marjuh dole ne mu fahimci wannan shi a wajensa ya rajaha wannan matsala haka take amma kuma bai soki wancan ba wannan shine sunna da zaran ka yi tarjihi da zaran ka yi tarjihi sai kuma ka soki wannan to ka kai fa wajen salaf wa bittali ka zama dan bid'a ka'idar malamai ikhtilaf fil furu la yakunu sababan lit tafarruq malam ya kawo wannan dan haka mu shiga taitayin mu kwarai duk lokacin da zaka mu munakasha a mas'ala ilmiya ya zamanto cewa kana da ƙoƙarin tabbatar da abin da malamai suka tabbatar kana munakasharsa da raddi a kan ƙa'idar magabata sai ka zamanto ahlus sunna sannan idan aka samu matsala biyu ko uku ko hudu ko biyar don ana samun matsaloli wajen har talatin da wani abu to kai kawai abin da za ka iya yi shine ba za ka ƙara naka ba domin ƙaro naka ka saba wa magabata kuma ana barin ikhtilafi ne a daidai zamanin da ikhtilafin yake kawai kai abin da zaka zo sai kai tarjihi so don haka muna fata Allah ya saka da alkhairi sa'annan wannan makaranta kuma babu abin da zamu ce sai dai mu ce Allah ya kara mata albarka sa'annan zan ba da shawara akar ɗaliban nan naka a kara wasu asu eh, su zamanto cewa in aka ga wani wuri inda ya dace a dasa to a tafi a dasa ko a cikin garin Niger a ko a cikin garin Niger na tafi a hakan ko a cikin garin Kaduna ko dai a ƙasar nan gaba ɗaya ko a Enugu dan na ji malam yana sunsunar takalmi wanda yake in kaga kare na sunsunar takalmi an ce me zai ɗauka so dan haka muna fata Allah ya saka da alkhairi wannan makaranta ta zama makaranta ta duniya saboda me saboda wannan bangare muna fata Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya kara albarka fa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik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 don a tashi yadda kuke wannan juriya da tsayuwa Allah ya saka muku da Allah ya saka muku da Allah ya saka muku da To alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa musulmi ina ga kun ga jaraba wanda na shiga duk maluman da suka gabace ni ba wanda bai gabace ni a shekare da ilimi ba kuma sun yi maganganu kuma a ce ni in zo in ce wani abu jarabawa ce to Allah ya samu haye lafiya ina tsallake kanina ne yanzu mala aliyu rashid yana mulakanci ne ya ce wa malam ɗalhawai shi abokinsa ne yanzu ya san man ɗala babana ne to shine yake cewa shine akwai dalili ne matansa ɗaya ne ni kuma sai na girme masa <laughs> to wani abdulsalam je ga Allah ya saka da alkhairi a akarin shek sheik adam muhammad ahmad gadar sogai gaskiya duk yadda malaman nan suka faɗa muna karuwa da karatun da kake yi akwai wata rana ina sauraron karatun malam akan matsalan gado yadda na fahimci abin da layin da nake bi da ita sai malam ya ce wancan na koya ne amma ga yadda ake sai na gana shin na malamai ne kuma ya fi sauƙin ganewa na karu da wannan sosai kuma ga dr abubakar riba ga dr idris suleiman ga shugaban malamai na jihar enugu da sauran manyan malamai waɗannan iyaye namu shugabanni allah ya saka muku da alkhairi kuma abu na gaba malam ya yi magana akan wannan matsala ta saki uku a kalma ɗaya da saɓanin malamai hatta a cikin malamai na wannan zamani da muke ciki idan ka duba wani littafi da malaman saudiya suke zama suke tattaunawa akan irin waɗannan matsaloli sun ɗauko shi sun tattauna da dogon bayanai da saɓanin malamai to ƙararin hai'a ɗin